الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو كان وتا ashirin da tara ko kuma ɗaya ga wata a bisa saɓani lissafin saudiya da yau ɗaya ga wata kuma dole na su ra'ayi a da ƙarshe dai canjawa za ku ko to ko anan ɗin ma najeriya da ya ɗaya ga wata wasu wasu kuma ashirin da tara ga watan sha ɗaya shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara hijiriya wanda shine ya dace da sha biyu ga watan takwas shekara ta 2018 miladiya za mu dora kan inda muka tsaya a cikin karatun wannan littafin ya albarka na sayil bukari yau za mu tashi a kan gazot mu'uta min arbi sham ko bismillah mara أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله محمد صلى الله عليه واله وسلم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ضمه موسى عن ابي الشاب قال حدثنا احمد قال حدثنا سواني عن عمرو عن ابي بلال عن عن عمرو عن ابي بلال قال اخبر بالله انه قال اخبره انه وقع على جعفر بن وهو قتيل فعرفت به تلقينا بين ساعه وضربه ليس منها شيء من كل ذلك في ذلك قال قال محمد قال قال محمد بن ابي بكر قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن سعيد عن نافع عن عبد الله عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال امر رسول الله امر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في غزوه زيد زيد بن حارثه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن قتل زيد فجعفر وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة قال قال عبد الله كنت فيه في تلك الغزوة فالتمس جعفر فجعفر بن أبي طالب فوجدناه قتلى فوجدنا ما في جسده في الأثر والسكينه من ساعة ورقة غرزة wannan um, ghazwat mu'ta kamar mun karanta shi a asira wani yaƙi ne da aka yi a sham min ardu sham shi yasa yake cewa min ardu sham an yi wannan yaƙin a watan jimadal ula shekara ta takwas bayan annabi sallallahu alaihi ya yi hijira daga makka zuwa madina amma shi annabi bai je yakin ba sai dai Allah ya sanar da shi abubuwan da suka ta faruwa kamar yadda <coughs> riwayi na malaman sira suka ta faɗa imam bukhari ya kawo hadisan da suka dace da sharaɗinsa ne a nan sauran bayanan yakin kuma yana cikin littafan sira da magazin malamin imam bukhari a nan ne ahmad ibn salih abu ja'far al-misri ba masarin mutum ne <clears throat> cikin malamansa na ƙasar wato masar wasu kuma suka ce ne ahmad ibn isa at-tusturi al-masri al-asl shi ma ko dai ahmad ibn salih abu ja'far al-masri ko ahmad ابن عيسى التستري المصري واسمه كتي عمر ابن عبد الرحمن ابن أخي ابن وهب يشي حدثنا ابن وهب شيني عبد الله المصري شيما بمصريني لذا عمر آه شيني عمرو بن الحارث الأنصاري شيما بمصريني وانا حديث مسلسل نبي المصريين من في الإسناد ma'ana mutanen مصر مي غالبا شيني حديث لذا ابن أبي هلال shine Sa'idu laisi shi kuma dan madina ne sa'id al-laisi ba mutumin madina ne ce wa akhbarani <clears throat> am nafi ya bani labari daga ibnu umar Allah ya yarda da shi yace hu! annahu waqafa ala ja'far yau yawma idhin wa huwa katil na ibn umar ya ba da labari cewa lokacin da aka je yakin mota ya tsaya a kan gawar ja'afar ja'afar ɗan uwan ali ibn abi talib ya tarar da shi fa'adattu bihi hamsina min bayni ta'natin wa darbatin wa ramyatin ya ce na irga raunukan da aka yi masa sai da na samu sara da suka guda hamsin a jikinsa hamsin mutum ɗaya ja'afar ɗan uwan alibin bin tsakanin fa'ana suka da mashi wa zarbacin da sara da takwafi ya ce laisa min ha shay'un fi duburi duka sara hamsin ɗin da suka hamsin nan ba wanda aka yi mai ta baya abin da yake nufi duk a gabansa aka yi mai ana fuskantinsa ne ake bai juya baya ba kaga idan da ya juya baya ne wajen zai gudu to sai a ce za a samu mai sara da suka wajen kaza to ko ɗaya babu a bayansa du a gaban hamsin kaga ai ya saru wannan ya ce ya ne fi zaharihi duk saran da aka masa a wannan yaƙi a gadon bayansa ne eh, a wannan babu a bayansa sai dai a gaba lam yakun shay'un minha fi halil idbar dukkan su gaba daya fi halil iqbal ne yana fuskantar su suna saransa wannan yana nuna shaja'a wato da jarantar wannan bawan Allah daman Ja'far da jarumi ne su gidansu daman jarumi ne kun san shi kansa ali bin abi talib din mutum ne wanda yake jari mai matuƙa ana buga misali da shi ya eh, kwarai kuwa an ce shi aliyu an ce tuta yake rike da ita lokacin da aka haɗu zaidu ya rike tuta tutar wato yaƙi ne zaidu bin harisa ya yi ta yaki a wannan yaki na mota har sai da shi ma aka kashe shi shi zai bin harisa yana faduwa ana sare shi sai jafar ya cap ya ɗauke tutar kun san idan ana yaƙi ana jihadi to ana tafiya ne kwamanda yana rike tuta tutar nan ta la'ilaha illallah to za a rinka ganin ta a sama mabiya suna bin tutar suna bin tutar kenan har yanzu musulunci yana da sauran ƙarfinsa ba a cin masa ba to an kashe kwamandan shi zai bin harisa shi ja'afar sai ya yi wuf ya cafke wannan tuta ɗin to da karɓan wannan tutan ne aka yi ta harbinsa aka yi ta saransa bai jefar da ita ba sai da aka kashe shi ana kashe shi ana sare hannun nasa sai labin rawa rawaha wato ya karɓi wannan tuta ɗin shi ma ya yi iya ƙoƙarinsa abdullahi bin rawaha ya yi ta yi ta yi ya yi ta yi shi ma sai da aka kashe shi ana sare shi shi ma yana kwanciya tuta tana sauka sai khalid ibn al-walid shi ma ya ɗauka lokacin ba shi ne aka sashi kwamanda na farko ba waɗannan su ne khalid ibn al-walid wato ya karɓi wannan ya tafke wannan tuta din yana cikin ɓacin rai da damuwa aka yi ta harbansa shi ma aka yi ta saransa shi ma amma shi allah madaukin sarki ya ba shi nasara tutar bata faɗa hannunsa ba to a lokacin ne da ake wannan yaƙi na ta mota kawai sai annabi ya hau kan mumbari sallallahu alaihi wasallama ya hau kan mumbari yana cewa zaidu ibn harisa ya rike tuta an kashe shi kan mambari ba shi ba bai je ba a sham ne shi kuma annabi yana madina ya ce zaidu bin harisa kwamanda yanzu yanzu gashi nan an kashe shi subhanallah sahabbai suke ta mamaki ya ce amma gashi nan ja'afar ya karbi tuta ja'afar ah, ibn abu talib akhadha ja'farun ja'far ya dauki tuta shi ma yana tai yana tai shi ma gashi nan an kashe shi abdullahi bin rawaha shi ma ya karbi wannan tuta ana tai ana tai shi ma gashi an kashe shi khalid ibn walid saifullahi maslud shi ma ya karbi tuta to aka ta fafatawa wannan yana nuna mana irin mu'ujiza annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma kasancewarsa annabi din na gaskiya aikake daga Allah da kuma cewa Allah yana tare da shi yana ba shi labarin mai al'ummar musulmi suka tafi da cewa bai je wannan yaƙi ba duka waɗannan sun rasu sun tafi ba sa sai dai a musu addu'a Allah ya karɓi shahadarsu waɗannan su ne masu hidima wa musulunci waɗanda suka yi yaƙi don ɗaukaka kalmar Allah su da'awar tasu da suke yi da takwabi ake a lokacin lokacin da ake ƙiyayya da gaba da dina musulunci duka sun yi wannan aikin ne don su share mana hanya mu mu zo mu samu wannan addinin kuma gashi alhamdulillah su sun zubar da jininsu an zubar da jininsu an kashe su don kalmar ta ɗaukaka ta ɗaukaka sun yi nasu mu kuma sun bar mana shi yanzu gashi nan muna ɗaukan addinin a ƙarƙashin fanka da ac da tile da carpet muna cin naman kaji muna shan zaƙi muna morewa sallah ma da kyar muke iya samun muyi ta kamsa salawat a cikin jam'i ba a yaƙi ba a jihadi ba a komai wasu kuma daga cikinmu sakai yadda suke yi wa waɗannan sabon shi ne su ta la'antar suna zagin in shi a kira duk wannan hidindimin da suka yi su kuma ba shi ne a gabansu ba a kira su a tsine musu albarka a la'ance su a ɓata sunansu a ce ba su yi ba su kuma shi ne addinin su kuma to mu kuma da ba zagin nasu muke yi ba mun ƙi mu riƙe addinin sau da ƙafa kamar yadda ya ainihin wato kamata ba mu riƙe shi ba ba mu ainihin wato yi masa hidima irin yadda shari'a ta ba mu dama mu masa hidima don ba Allah ke to kun ji wannan sai ya kawo hadisin ahmad ibn abi um, bakrin ahmad ibn abi bakr shi kuma ya ce mughiratu bin abdurrahman shi ya ba shi hadisin daga abdullahi ibn sa'ad Allah ya musu rahama duk waɗannan malamai ne na imam bukari malaman malamansa shi kuma ya ce um, nafi ne ya ba shi labari ko daga abdullahi bin umar hadisin da ya daɗa ƙarewa akan abdullahi ibn umar Allah ya yarda da shi Allah ya musu rahama sai yake cewa amma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati mota zaid bin harisa a yakin mota dinnan da muke magana shekara ta takwas fa mala annabi duka duka bai wuce shekara biyu ya tsora ba ya bar duniya manzo Allah ya sanya zaid bin harisa shine komanda ammara da tashdidul mim daga kamar amir ne ammara yu'ammiru eh zaid bin harisa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace in kutila zaidun fa ja'far kafin su tafi yace idan kun je in an kashe zaidu to ja'far ya dauka ka duba kafin su tafi kamar kai ka ce annabi Allah ya yi masa wahayi ya gaya masa za a kashe shi to shi kuma shi kuma zaid din bai ce a ah, to zan mutu kenan ba anya a ba wani tutar nan amma dai za su tafi ke to in kun je in an kashe in an kashe zaidi kenan zai iya a kashe shi za su yi ban kwana za su in an kashe zaidi to fa ja'far ku ba wa ja'far tuta ja'far ibn abi talib ya zama amir wa in kutila ja'far in kuma shi ma ja'far din aka kashe shi fa abdullahi bin rawaha ku ba wa abdullahi ibn rawaha kenan zai iya yi a kashe ja'far din kuma hakan aka yi shi ma abdullahi bin rawaha din kashe shin aka yi kala abdullahi abdullahi bin umar kenan ya ce kuntu fihim fi tilkal gazwati ni ina ciki kaga an mamaki ba a sanya abdullahi ibn umar komanda ba ka duba shahararsa in shahara ne da ilimi da hadisi ina fatan kuna fahimta Ko kanku kun fi sanin abdullahi bin umar da bibita suna annabi sallallahu alaihi wasallam amma da yake shi musulunci shugaba kullum yana da basira kowane mutum ka ajiye shi a inda ya dace kada mutum ya ce wai komai sai shi in an zo nan kai ne in an zo can ma dole sai kai in an zo nan komai sai kai ba zai yi ba ana duba cancanta wani ya fi kazar-kazar wajen abu kaza to ba shi ya rike kaza wani ya fi ƙwarewa wajen kaza wani inda za a yi mu'amala ne da mutane to yana da haƙuri yana da kaza a sa shi a kaza to haka annabi yake raba musu kaga lokacin da aka zo za a tafi yakin nan Abdullahi dan Umar bai ce yanzu ah yanzu ni ni ba za a bani ba ina ma sauran sahaba ina su Umar ina su Aliyu ina su wa ina su Wai duba a sa su ba sai ce ga wannan shine komanda du yara ne matasa wai da gaske annabi ya ba su wannan kuma annabi ya faɗa a can kaga baya nan amma ce ga yanda za yi idan abu kaza ya faru a yi wannan in abu kaza ya faru a yi wannan wannan yana nuna mana bin shugabanci ba a rayuwa ba bin shugabanci dole ne al'ummar mutane ya zama kuna da shugaban da zai ce ku yi ko kar ku yi amma zaman kowa ya isa ni ma na isa ba wanda zai ce na yi ba wanda zai hana ni akwai matsala eh akwai matsala ko a gida ne dole a samu wani jagora shi yasa aka ce uba shine head ko a kasuwa ne ko a makaranta ne haka a masallaci haka a islamiyya haka a jami'a haka a wurin sana'a dole a samu wani shine shugaba sai a bi da addu'a da shawarwari amma rayuwar ni ina ganin zan yi abin da na ga dama sai abin da nake so zan yi ba wanda ya isa yake kaina bai isa yake mai kaza ba to wannan ba rayuwar musulunci bane ba kuma hakan abin ya faru cikin taimakon Allah da tsari irin nasa yanzu Allah ya ba su labari abin da ibada labari din kuma shi din ne dai ya faru abdullahi dan umar yace ina cikin su cikin yakin nan kuntu fihim fi tilkal ghazwa faltamasna ja'far ana cikin yaki sai muka ga ja'far ya kwanta ya faɗi sai muka neme shi bayan an kashe shi ma neman gawan akai tai bayan an kashe shi ma neman gawan akai tai fa wajadnahu fil qatla sai muka same cikin gawo waki shine qatla wa wajadna ma fi jasadihi bid'an wa tis'ina sai muka samu a jikin gangan jikinsa nasara da suka 90 da wani abu kaga a wancan nawa aka ce shi wancan ya bada labarin hamsin ga nan kuma 90 da wani abu mala rashin mutuncin yayi yawa akan mutum daya sara da suka da kibiyoyi 90 da wani abu min ta'anatin wa ramyatin suka da mashi da harbi da kibiya kibiyoyi da mashi a jikinsa sai da muka irga casa'in da wani abu subhanallah kaga wannan yana nuna mana mun samu wani ƙari a riwayar abinda babu a wancan kuma wannan yana nuna mana waɗannan bayan Allah wallahi ba abinda za mu sai dai mu musu addu'a mu roƙa musu Allah amma sun yi wa musulunci aiki yanzu kai ce ga ba a taɓa ko ka ba a akan musulunci mari ɗaya lafiyayye ba a taɓa baka shi ba akan musulunci in aka ɓata mare ma sai ka radda ma ko ka daina zuwa masallaci ma warai ku da gaske Allah gyara mana halin mu eh warai kuwa division of labor kenan warai da gaske نعم قال حدثنا احمد بن واقد قال حدثنا عمر بن زيد عمر بن واقد قال حدثنا احمد بن واقد قال حدثنا عمار بن زيد عن ايوب عن حميد بن هلال عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم عن هذين وجعفر وجعفر وجعفر وابن رواحه وابن رواحه للناس قبل ان ياتيه قبره فقال اخذ الراعي زيد فأصيب ثم أخذها جعفر فأصيب ثم أخذها ابن رواحة فأصيب وأيناه تطرفان حتى أخذها حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى بكى الله عليهم نعم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب قال قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرنا قال أخبرتني أمرك قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول لما جاء حكم مسلم حارثة وجعفر وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه رضي الله عنهم جلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يؤره فيه يؤره في بأذن قال عائشة وأنا أسألم من سائر الباب تعني من شك الباب فأتاه رجل فأتاه رجل فقال أي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن النساء زعفر قال وذكر نساؤهن فأمره أن ينساهن قال فذهب الرجل ثم أتى فقال قد نهيتهن وذكر أنه لم لم لم يسكنه قال فأمر أيضا فذهب ثم أتى فقال والله لقد جلبنا فزعتنا لقد جلبنا قد أمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال فاس في أفواهنا من التراب من التراب قال عائشة قلت أرغب الله أنفك فوالله ما أنت تفعل وما تركت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الحنان نعم قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا عمرو بن علي عن عن إسماعيل عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر قال كانت الكبرى إذا عينوا جعفر قال السلام عليك يا ابن ذي الجناحين wannan imam bukhari ya kawo hadisi daga malaminsa ahmad ibn waqid ahmad ibn waqid shine ahmad ibn abdul malik abu yahya al-harrani shi kuma daga malamin shi hamad ibn zaid hamad ibn zaid ibn dirham إمام أنا شرشي الإمام أبو إسماعيل الكنيسة الأزدي لذا أيوب شيني دي أيوب السختياني أيوب السختياني لذا هميد ابن هلال انتم بصراني الأدوي البصري الأدوي البصري لذا أنس مالك صحاب عن النبي صلى الله عليه وسلم يتي أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى زيجا manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin mutuwar Zaid bin Harisa kalmar na'a daga anna'ayu ne anna'ayu a larabci bayar da labarin mutuwar wani na'a zaidan wani ya mutu Waje afaran sannan ya daɗa ba da labarin mutuwar ja'far ibn abi talib a wannan yaƙi na mu'ta ghazwatu mu'ta rike sunan yakin shine inda aka kashe waɗannan jaruman sahabbai gaba ɗayansu a ghazwatu mahuta shekara ta takwas bayan hijiran manzan Allah sallallahu daga Makka zuwa Madina sannan ya ba da labarin ibn rawaha ibn rawaha shine abdullahi bin rawaha linnas ga mutane kabla an yi a ya'tiyahum khabaruhum kafin labarin mutuwarsu ya zo annabi ya faɗa kafin labarin mutuwarsu ya zo annabi ya kawo mambari ya gaya musu ba waya ba telefon ba fax ba intanet ba komai kurin annabi yana nuna wani cewa Wani an kashe shi ya faɗi tuta ta faɗi wani ya ɗauka wani ya ɗauka haka annabi ta bada labarin mutuwarsu su Allahu akbar Allahu akbar فقال أخذ الراية زيد فأصيب زيد يا ريك توتا فأصيب يا شهادة شيني فأصيب أن كشش يا شهادة استشهد كده ثم أخذها جعفر فأصيب sannan ja'afar ya ɗauki tuta bayan mutuwar zaidu bin harisa shi ma an kashe shi ثم أخذ ابن رواحة فأصيب سنة عبد الله بن رواحة يا tuta, توتا شيما دي an kashe shi a lokacin da annabi yake ba da wannan labarin wa ta zurifani idanuwan annabi guda biyu suna zubar da hawaye Allahu akbar sallallahu alaihi wasallam tazrifani wato tadfa'ani ad-dumu'a ko hawaye daga dam'u ne addamu jini addam'u bil aini hawaye addumu'a jam'i na addam'u wa a'yunuhum tafidu min addam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun kama yadda qur'ani ya fada min addam'i dami hawaye annabi idan sai yana kwarar da hawaye a lokacin yana faɗa yana kuka kowa ainihu tazrifani hatta akhadha ar ta saifin min suyufillah har sai da wani takobi cikin takuban Allah ya karbi wannan tuta waye wannan takobi cikin takuban Allah Khalid ibn al-Walid Khalid ibn al-Walid shi kuma min ghairi imra kamar ya min ghairi imra ba annabi ne ya ce ya ɗauka ba a lokacin da za a tafi yakin annabi bai mutum uku ya jera zaidu in an kashe shi um, ja'far ya ɗauka in an kashe shi abdullahi bin rawaha ya ɗauka kawai sai annabi ya tsaya kan uku to duk an kashe ukun ya za a yi to yanzu za a yi ijtihadi za a yi ijtihadi sauran mutane sabbai gaba ɗaya suke yi tufaki suka ce ai ba wanda zai rike wannan tutan in ba ba Khalid ibn al-Walid Saifullahi al-Maslul duk wanda aka ce mai Khalid duk wanda aka ce mai Saifullahi to ana nufin an yi mai takwara ne da Khalid ibn al-Walid shine ba wuce yake cewa haladu haka ake faɗa a ƙauye an sa suna ce haladu masu ɗan ƙoƙari na ce halidu haladu ana nufin khalid ne to kaga kuskure ne ba haladu bane khalidu khalid ibn al-walid haka saifullahi kuma ya kamata mutum in dai saifullahi sunan sai zama jari ne yawwa kar a samu mutum saifullahi ko khalid ko mutum yana da suna khalid ka ganshi matsoraci sai kamata ba dan ku baka yiwo mai sunanka ba saifullahi mai ma'anar saifullahi takwabin Allah zararren takobi na Allah saifullah shine ma'anin saifullah amma a zo a samu wani sabatal sabatal a ce sunan su ce saifullah bai bai <laughs> haka Khalid ya kamata duk mai suna Khalid ya zama jarumi ba tsoro to shi wannan kawai ita ittifaki sahabbai suka yi suka ce ya ɗauka, kawai sai ya ɗauka. kuma annabi ya goyi baya ya har ma ya ba da labari saifun min suyufillah hatta fata Allahu alaihi a hannun Khalid ibn al-Walid din kuma Allah ya bude ka duba komandojin da manzon Allah ya sa du kashe su aka yi amma shi wannan kuma a hannunsa Allah ya sa aka samu nasara a yakin shi Khalid ibn al-Walid fata Allahu alaihi Allah ya musu fatahi ya ya ba su nasara to wannan kenan to sai kuma ya kawo hadisan, shi ma dai duk a cikin razwatu mu'ta din ne Ya yace qala haddathana qutayba qala haddathana abdul wahhab qala sami'tu yahya bin sa'id qala akhbaratni amra qutayba shine <clears throat> ibn sa'id abu raja al-baghlani sai kuma Abdullahab, wahhab shine Abdullahab wahhab ibn abdul majid al-thaqafi sai kuma malamin sa yace yahya bin sa'id mutumin madina ne wannan babban malami ya haibin sa'id al-ansari Allah ya shi kuma ya ce amra ita ta bani labari amra ibn abdurrahman ibn sa'id kaga akwai mata kenan malamai masu karantarwa eh, ana riwaya daga mata ma amra bint abdurrahman amra wannan sunan ina jin kamar ba man sashi ko eh, da wahala kaje an ce wancan sunanta amra eh ka taba ji amra to wannan suna ne mai kyau malama ce babba cikin masu ilimi da suka ba da gudunmuwa amra ta san lokacin mutum sai a yi mai haihuwa ya rasa sunan ma da ko a je a kisa wani sunan da bai da asali bai da fassara ba na son mai ba da misali saboda kar a kira sunan iyayen wasu amma ana sanya sunan nake in gaya maka ba ba su da asali ba su da tushe yanzu kwanan nan wani ya kira ni haka kawai suka suka kirkiri wani abu ci ba turanci ba shi ba larabci ba wani wani wani ne ko suwaizu ko wane ne ka kasa gani shi ba turanci ba shi ba larabci ba wai da Allah malam na amin haihuwa ne na sa wannan sunan nace ana na same shi wallahi ni dai malam kalmar ce ne ta burge ni kawai nace kai wani irin mutum ne kai me ma'anar shi wallahi ni ma dai na bugo ne in tambaya nace to din dai a turanci ban san wannan abu ba kuma a larabci ma ban san shi ba eh ta ko ila wa sunan wata baturiyar ya je nemo ba dai larabci ba ne ba ka zo ka sa wa ɗanka suna daga baya ya zo yana kai gaskiya babansa jahili ne ba daidai ba ne a rinka tuntuɓar malamai masana sai ka ce a baka sunan naki kamar kaza ga sunan kuma amfanin karatu kenan duk ɗalibin ilimi da yana bibiyar littattafai yana karatu yana karanta isnadi za ka samu sunan mutanen kirki da yawa sun fi dubu kawai zaɓa za ka yi ko a yi fim da sunaye ko eh ƙwarai yan fim su rinka sa suna wance kaza wance kaza ko wani kaza kamar ya eh mana ma'ana wanda yake kallon fim din wani daga cikin yan fim din mai wannan sunan sai mutum ya sa wa ɗansa sunan wannan ɗan fim din ba eh ta ai abin suke gani kenan su abin ya burge su kenan amma masu addini ai bincikawa suke a gaya musu sunan mutanen kirki su sa wa suna kuma ya kamata ku san wani abu guda shi fa suna yana da tasiri a kan ɗa duk wanda ya sanya wa sunan ɗansa abubakar to ana fatan yaron ya zama mai ɗabi'a irin ta abubakar ne wanda ya sanya wa ɗansa suna fauzan to ana so ya zama wato fauzan ɗin ne mai rabo an gane ko in ya sa sunan ɗansa abdullahi yana so ya zama bawan allah mai yi wa allah bauta ko abdurrahman ko abdullatif in ka sa sunan ɗanka bukhari so kake wai ya zama irin imamul bukhari allah ya sa ya zama ɗabi'arsa irin ta bukhari in ka sa sunan ɗanka muhammad to kai wa manzon allah takwara ne kana so ya zama ɗan ahlus sunna mai bin muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi sa wasu malamai ma manyan malamai suka ce to gaskiya fa duk wanda ya sanya wa ɗansa muhammadu to ya daina kiran yana ya zage shi kuma saboda darajar suna muhammadu kaza a ina sunan annabi ne fa babban suna ne to shine ɗan nauyi nauyin kuma ba cewa aka dai wadda ke shi zagin daman ba a san asali to amma ka kira sunan ka yi kaza din bai yi ba Allah gane da mu so haka din aka yi <clears throat> ya ce amra ta ba shi labari ko muka ce ita ce amra binta abdurrahman ita kuma ta ce ta jina na aisha tana ba da labari yayin da aka kashe ibnu harisa ana nufin zaid bin harisa um, wannan labarin kashe su din jibrilu ne zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sannan ta ce annabi ya ba da labarin mutuwar sako da kuma mutuwar ja'far ibn abi talib da abdullahi bin rawaha Allah ya musu rahama jalasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yu'rafu fihi al-huzn sai kawai aka ga manzon Allah ya zauna a masallaci ana kallonsa da an gani yu'rafu fihi al-huzn ana ganin bacin rai da bakin ciki a tattare da fuskarsa shine alhuznu huzn yu'rafu fihi al-huzn an gane fuskarsa ransa a ɓace ne saboda an kashe masa sahabbai ya ji ba daɗi lirrahmati allati fi qalbihi saboda rahama da tausayin da yake cikin zuciyar annabi na'am wannan baƙin yadda da kaddara Allah bane ku fahimta ya ku yan uwana wannan ba rashin tawakkali bane ne duk mutum musulmi idan aka taɓa rai ko wani ya mutu ko ɗansa ko ba ɗansa ba in an faɗi mutuwa to wannan tausayin wane ya mutu ɗin ne yake shiga zuciyar mutum a ga fuskarsa ta canja ba daɗi bai kamata ba a ɗabi'a ta ɗan adam a ce an yi mutuwa a ga kana walwala wa ishewa da dariya kana nuna annashuwa da farin ciki a'a ba ɗabi'ar ƙwarai ba ce in ku haka ta bayyana to wannan ya nuna gaskiya wanda ya mutu ɗin ba shi da wata kima ko daraja a wajenka sannan kai kanka ba ka da tausayi mai yawa a cikin zuciyarka ina jin ko gawa ce ka ganta baka san waye ba ka ganta a jife ya kamata tausayi ya kama ka su kuma ku gane babu cin karo tsakanin nuna wannan ɓacin ran da damuwa da kuma wato kin yadda da kaddara Allah kar a ce a to ai tunda Allah ne ya kaddara dan me zaka bata rai a dole ka bata rai Allah yana kaddara maka kaddara ubangiji ne Allah ya dora maka ciwo an ka gaya maka baka lafiya baka ji ba dadi mana kowa in ya zanka zai ga cewa wani lafiya ku ce wallahi ba na jin dadi ne me yake damun ka da zafin ciwon kuma da zafin cewa baka da lafiya su wannan babu illa a ciki kuma tausayi ne har ma a zubar da hawaye shi yasa anan da annabi yazo yake ba da labari wa ainahu tazrifani idan annabi yana zubar da hawaye tausayi ne wata rana wani sahabi ya tambayi manzo Allah ce ya rasulullahi ba ka hana ai kuka an mutu ba Ibrahim al-Mu'azzam dan annabi da ya rasu a ga manzon Allah idan sai yana shekar da hawaye yana ta gogewa annabi ba da kanshi sai wani sahabi yake tambayansa ko Abdurrahman ibn Auf ne ko wani ya rasulullahi ba ka hana ba sai ce hadhihi rahma wannan hawayen na tausayi ne duk wanda yake da tausayi yake da jin kai to an yi mutuwa kaga idan su ya canja kaga ransa ya baci mu gane wannan akwai kuma wanda yake yana iya haɗiyewa a yanzu sai ya koma ɗaki shi kaɗai kuma to kuma nan ne zai sha azabar amma a cikin mutane yana iya daurewa ba komai ba komai yana ce akwai haƙuri ku shi ba a mutuwa wannan sai jaruman mutane amma in ya koma ya zauna shi shi kadai kuma sai kaga hawaye yana ta zuba idansa saboda ya tuna wane wato rabuwa da duniya akwai akwai tausayi kai mana kai kanka ka ji tausayin kanka kai sannan ka ji tausayin dan uwanka yanda kake jin duniyar ne yanzu a ce wai ya batta ya tafi to ba ma tafiyar ba me zai tarar la ilaha illallah ya yi sallah mai kyau ya yi azumi mai kyau ibadarsa Allah ya karɓa Allah ya yafe masa ko ku dai akwai zunubi a tattare da shi ko akwai kaza akwai kaza kusa kaza tare da shi yaya kabarin nan yanzu wannan ramin anan za a je a sawa ne yanzu nan za a je a binnewa ne yanzu yadda ni a ɗaki na nan sai na bubbuɗe wunduna sai na yi kaza sai na yi kaza ba na son zafi idan rana ta zo mutum ya gudu ya bar rana ya shiga inuwa ya kunna fanka ya kunna AC in ya shiga mota ya kunna AC yanzu a ɗauki mutum a je a tona ramu nan a je a binne shi tunanin waɗannan abubuwan kaga ɗan uwanka ya shiga wannan gurin a jefa shi a daji a tafi a bashi a tura masa ƙasa inda ma a gawarsa a mace haka za a bashi ma ba za a yi masa wani abu to da ɗan dama dama to amma matsalar ransa fa za a dawo masa da shi yanda kake jin ka yanzu da rai ɗin nan ko ba kana jin ka yanzu da ranka ba ba ka san kaza ba ka san kaza to haka in mutum ya mutu bayan kun binne shi kun tafi Allah zai dawo masa da ran nan nasu kamar yadda yake a duniya shi kenan sai a zo kuma aka mai mai tambayoyi da ransa za a yi mai tambaya baya son zafi a lokacin baya son matsi a lokacin amma ya zai kawai sai dai ya gan shi da tukwane a kansa ya je ya gan shi a cikin wata rayuwa kamar mafarki kawai sai ya rufe ido sai ga a ah, ba jiya jiyan nan nake duniya ba kwarai ko jiya kake duniya amma ka gama duniya yanzu ka shigo rayuwar barzakhu wata sabuwar rayuwa ce ta biyu kafin ta uku yawa ta uku ba ta biyu ba ta uku ba dan akwai ta uku ita ce rayuwar kiyama da hisabi da shiga aljanna ko wuta naman rayuwa guda uku ne Allah ya yi alhayatul dunyawiyya rayuwar duniya in ka mutu ka tsallake ka gama daya sai alhayatul barzakhiyya rayuwar barzaku shine rayuwar kabari Allahu a'lamu da iya adadin shekarun da zaka yi a wannan rayuwa ta barzaku. galiban galiban wannan rayuwar barzakun ta fi tsawo ta fi ta duniya tsawo galiban wannan ta duniyar gajeriya ne ba ta da yawa kamar bai wuce shekara biyu ba ne can kuma a sama shekara dubu to sai kuma rayuwar lahira ita kuma rayuwar lahira ita ce rayuwar har abada kuma ita kuma ba ta da iyaka amma ku tana da iyaka rayuwar duniya tana da iyaka rayuwar kabari yana da iyaka amma ya fi na duniya tsawo ka kwatanta yau babanka mutuwarsa shekara talatin da biyar yana kwanci a wannan rama kakanka wata ya kai shekara ɗari da mutuwa kakan kakanka ina waɗanda suka yi ta mutuwa tun da aka yi duniya ina suke ba an daɗe da yin duniya ba kafin shekarun duniya suna ina suna kabari kaga sun daɗe su ba duk suna kwance ne suna jiran Allah ya tashi kiyama to kai fa kai yanzu ga ka a tsakiya Je magi kai baka can baka nan kana ta buri kana ta fitina ka ki ka yi wa kanka tanadin wannan doguwar kwanciya da za ka fuskanta na wannan kabarin kafin ka je lahira wallahi dan adam abun tausayi ne wallahi Allah mun tuba wallahi ma Allah mun tuba malam muna cikin wato duniya nan ba ta da daɗi in kana tuna wannan abun wallahi sai kai wato mun yi kuskure da yawa kuma sawari in ce ma sawari abubuwan da za su raba ka da Allah su suka fi yawa shedan kuma yana nan yana bin mu kuma ajalinmu a ɓoye shi ne abin tausayi wallahi malam kana cikin kazar kazar ɗinka hayya hayya lafiya ana harka ana kaza a ka kusa mutuwa ba ka ne ba eh, a cikin motar ba haɗari ba kaji wai wani bawan Allah ne ya fitar da shi da matarsu da 'ya'yansa a mota lafiya kalau ya je abuja ya dawo zai je wani gari ya dauki matarsa da iyalinsa da 'ya'yansa a mota zai je gai da mahaifiyarsa ba lafiya ya yi sallama da nan ya bar gida can kuma ya musu waya yana zuwa shi kwanan ya kare gaba daya suka je suka tafka hadari duka suka mutu duk aka sha kuka aka gama ka dawo da gawawaki aka binne shi ganin fa ba ruwan Allah ka shirya baka shirya ba a'a nayi kaza ban yi kaza ba a sai lokaci kaza zan yi ka san muna ɗabi'a taswifi aikin Allah aikin alheri mutum bai zai ba sai nan gaba zan yi sai nan gaba zan yi akar Allah ka rinka zuwa kana dan karatun Qur'ani ba komai sai mun yi ritaya insha Allah sai yayi ritaya zai dauki malami bai iya karatun Qur'ani bane ba fa aka ce masa ya kokari ya koyi karatun Qur'ani ya samu na zikiri da ibada ya ce wallahi yanzu aikin gwamnati abubuwa sun yawa amma in yayi ritaya zai ɗauki malami in yayi ritaya zai ɗau malami bai sani ba a kabarinsa zai yi ritaya ka yi sadaka ka yi aikin alheri a nan gaba za mu yi bari dai sai mun tara jari sai mun yi kaza burin duniya shine a gabanmu in gina kaza in tara kaza in yi kaza in mallaki kaza kullum shine abin da yake gabanmu yau na ɗauka a raina duk in ban da abin duniya kamar kafiri nake jina haka muke ɗaukan kanmu tashin hankali mutum in yi rasa abin duniya kaga kamar zai mutu kawai kuma zai iya yin komai akan duniyar nan yanzu wannan dauke ɗauken mutane da sace sacen nan adam nan da ake akan mai ba akan duniya ba ne? nawa ne ake sai da mutum ɗin kwaya ɗaya? wanda suke yin tsafin da shi ma bai kai dubu ɗari ba a shekarun baya da suke faɗa dubu tamanin da biyar ne ɗan adam guda suke sai da shi dubu tamanin da biyar gidan matsafa ka ɗauki mutum ka kai shi a je a baka dubu tamanin da biyar ka sa aljihu ka cinye ta aje a yanka shi a yi tsafi da shi wallahi tallahi menene ko ka kama mutum ka yi garkuwa da shi ka ce a baka kuɗi a baka kudi ka yi mai da shi malam yake ba mu labari yake cewa waɗannan masu kama mutane ce wallahi malam yan wiwi aljifansu a ciki haka yadda ka san mai duk wiwi ne a ciki da taba da da giya kwalaben giya kurin yan giya ne da sun samu kuɗin kenan an kama wani ya ce wallahi muna kama mutane a bamu miliyan ashirin miliyan ɗari miliyan kaza amma wallahi ba ma taimakon iyayenmu ba mu gina gida ba ba mu yi kaza ba ba ma komai ya ce mun rasa yadda kuɗin suke manyan mu suke suka fi kowa cin wariyar kuɗin don ma a nan lagos na ga ana nunawa an kama wani ɗaya daga cikin manyan manyan kidnapping shi ya ɗan yi babban gida ma katon gida iya ganin ka a cikin mutane kuma yake zaune ba an san sana'a ba a shi kama dan adam ake yin an sayar in eh, idan an an ba da wannan kuɗin ya ba wa yaransa masu bindigogin sauran kuma a tura masa account aikin su kenan manya manyan kidnappers na Najeriya duk yaran da kuga suna wannan kidnappers suna cin dauke mutane din wallahi suna da iyayen gidansu a ƙasar nan kuma an san su kama su ma ake a zo a yi abin nan a zo ma ana ana daukar musu lauyoyi wai har majalisa zama suke suna tattauna wai in an kama ɗan kidnapper a kashe shi ko kar a kashe shi wasu suka ce kar a kashe shi wasu suka ce a kashe shi wasu suka ce kar a kashe shi hakan dai aka tashi kar a kashe shi inda an kama su ana rataye su kamar yadda suke rataye mutane ana kashe su kamar yadda suke kashe mutane a samu sauki ai to amma shari'a ce ta dagutu ra'ayin dan adam ne ba adalci Allah ya sauke ubangiji muke roƙo ba mu shiri wannan duniyar dai Allah Allah Allah Allah muna roƙonka Allah ka samu gama da ita lafiya eh wa ashiquha eh aqallu min al-qalil wa ashiquha azallu min al-zalil tafi kadan kadan inji mai zuhudu hiya dunya aqallu min al-qalil wa ashiquha azallu min al-zalil ita ce duniya wacce tafi kadan kadan duk abin da kake tsammanin kadan ne to duniya tafi shi kadan duk abin da kake tsammanin zai kare ko to duniya ta fi shi saurin karewa marikinta masoyinta kuma shi ya fi kowa kaskanci ko da ya fi kowa miliyoyin kuɗi in dai ka rungumi duniya kace ita za ka yi ka watsar da lahira to shi nan daman ɗayan biyu ne ko ka riƙe lahirar duniyar kana neman ta kana taka tsantsan ko kuma ka watsar da lahiran ka rungume ta gaba ɗaya ko kuma mutum ya watsar da duniyar gaba ɗaya ya rungumi lahira Allah kai mana mai kyau manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama um, take cewa um, ya ba da labarin wannan mutuwa sai ga wani mutum fa zahabar okay wa zakara buka'ahunna a labari kai aka kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa atahu rajulun ko a ce wani abu yurafu bihi al-huzn qalat Aisha wa ana abtali min ta ce ni ina leƙowa ina leƙowa ta ƙofar ina in an ce sa'iril bab big sound Swa'ir ina ɗan ƙofofi na tsakanin ƙofa ɗin nan in an rufe ƙofa ba ana samun ƴar kafa ba ko an buɗe ƙofa ana samun ƴar kafa ya ce ta ce to ina hangowa ya yani min shakkil shi ne sa'iril bab Swa'ir ana nufin wato shak albab ina leƙowa wato ina ina ina ina gani fa atahu rajulun sai ga wani mutum ya zo wajen manzon Allah a wannan yanayi a wannan lokaci hafiz ibn hajar yace nayi iya bincike na nan kasa gano waye wannan mutumin ba san sunan shi ba sai yace ai rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai yace ya manzon Allah ya zo ya gawo annabi labari inna nisa ja'far lalle matan ja'far wannan ja'far din wanda aka kashen kenan ana nufin zaujiya ce suna ta kuka fa ƙala wa zakara buka a hunna ya ce ya manzan Allah iyalin ja'afar fa sun samu labarin an kashe shi suna ta kuka suna ta kuka ma'ana kukan har ya wuce na shari'a gida ya fashe gaba dai an ji labari tun annabi ya hau mambari ya ce wani kai wani abu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malam a mambari ya zo ya bada labari bai ma ce a je a gaya wa iyalinsu ko na ba kawai sun yi shahada labari ya kai wa iyalin sai kuka me yasa ake yin kuka saboda tunan mai gida ya rasu ya ce kukan nasu ya yi yawa fa amarahu an yanha hunna sai manzo Allah ya ce ka je ka hana su wannan shine dalilin da ya nuna cewa ba kukan halal bane kukan halal na zubar da hawaye da dan shesheka amma banda ihu wayo Allah mun shiga uku ayayya ga riga ayi kaza wannan na haramun ne amma kuka na zubar da hawaye dan wani ya mutu wannan ba haramun bane shesheka shi ma ba haramun bane amma daga sauti da ihu wannan Allah ya hana annabi ya hana ka je ka hana su fa dhahaba ar-rajulu wannan mutumin ya kama hanya ya tafi sai ya je ya ce su daina su daina ina ko sauraron sama sun yi sun san ma yana magana ma ta san mutum ya shiga tashin hankali da damuwa bai san ma wa yake masa magana ba ya sake dawowa bawan Allah shi kuma ya ce kad na haitu hunna na hana su ya Allah. sai ya sake cewa zakar annahu lam yuti'nahu amma ba su mai da'a ba yuti'nahu daga at-ta'a lam yuti'nahu ba su masa da'a ba sai manzo Allah ya sake cewa ka je ka ce su yi shiru su daina kukan bawan Allah ne ya tafi ya je da gaya musu shine fa zahaba thumma ata fa qala wallahi laqad ghalabna ko ghalabna na shi kai wallahi ya rasulullahi fa sun rinjaye mu sun ƙi su daina kukan nan to wasu malamai suka ce sun ƙi su bi maganarsa ne saboda kawai da ya je cewa ya fi shiru bai dan gaya musu annabi ya ce ku shiru ba bai gaya musu shari'ar musulunci ta haramta kukan nan ba ko kuma dai bai tsananta hanin ba kuma mata ne dole sai an tsaya tsayin daka wajen hana su wani abu shine sai ya dawo sai yake cewa gaskiya sun rinjaye mu kuka ya ƙi denuwa lam ya buka'a shi so yake da yaje kat ya ga sun daina kuka. to shi kenan fa za'amat annabi sallallahu alaihi wasallam qala fahtu fi afwas fihinna min turab za'amat qalat kenan sai Aisha take cewa annabi ya ce a je a watsa turbaya a bakin su tunda ba za su yi shiru ba a je a nemi turbaya a watsa fatu daga hasaya su ne in an ce hasaya su kamar ka ɗebi abu ka watsa ko hasaya su ko hasaya si ana faɗa fi afwafihin na minar turab wannan yana nuna sun ci gaba da aikata abin da ba a so nana Aisha take cewa faƙultu qultu arghama Allahu anfaka kai dai wannan bawan Allah Allah ya tirsasa hancinka a cikin turbaya wannan suna faɗa ne ba suna nufin hakikanin addu'a ɗin ba kamar na sha muku bayani a karatu kamar mu a yanzu a ɗabi'ar mutum mutum ce shagewa ne amma ba yana nufin shirge din ne ko kai dai Allah wadaranka yanzu har zuciyarsa yana nufin Allah ya in Allah ya wadare da shi ya zama dan wuta kalmar gata muna sakinta muna faɗa amma ba wai haka muke nufi har zuciya ba sakilatka ummuka argamallahu anfaka qatalaka Allah irin waɗannan kalmomi larabawa suna suna faɗa amma ba suna nufin abin da suka faɗa ɗin har zuciya sake irin kalma ce da in ran kai ɓaci sai ka faɗe ta haka kai dai banza ne wallahi a'a ba kana nufin banza ɗin ne har zuciyarka ba ɓata maka rai kai dai Allah mana maganin ka wallahi a'a abin ya dame ka ne kai kawai dai ka rabu da abin nan ka samu ka huce amma ba kana nufin Allah ya halakar da shi ba Allah sa kun gane ita me sa ta faɗa wannan mutumin awa aka gaya wa wanda yake zuwa ya ce su shiru ta ga ya takura wa annabi ga damuwar mutuwa ga abin nan ka je ka dawo an ce kai kaza ka ce irin mutanen nan ne masu abu na ka kyale annabi mana shine sai take cewa a'a fa wallahi ma anta taf'al wallahi baka ita ma kai wannan abin da annabi ya ce ya ce kai ba an ce aje a ɗebi turbaya a zuba musu ba za ka iya ba raunanannen mutum ne ka je ka ce ka shishiru ka kasa tana ta zuwa kana ta gaya wa annabi ka je ka dawo ka je ka dawo to wannan din ma ma anta taf'alu ba za ka iya aikata wato abinda annabin ya ce ma kai ba yawwa mumtaz mutumin da ya hana su ya kasa hana su su kuka shine zai iya zuwa ya ɗebi ƙasa ya zuba a bakin su shine abin da nana Aisha take nufi ka kasa hana su ma su kuka kai ne zaka iya ɗiban ƙasa kare ba ya juya zai tafi shine ta gaya masa wannan shine ta ce ma tarakta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min al'ana ka bar manzon Allah daga jiya ba al'ana ana nufin at-ta'ab annabi yana cikin damuwa yana cikin bacin rai sallallahu alaihi wasallam to wannan yana nuna mana jama'a kukan mutuwa haramun ne ke, ko tunda har an ce a ɗebi turbaya a zuba wa masu jahiliya ce rashin musulunci ne idan an yi mutuwa mutum ya yi wangale baki yana ta watsawa wannan ba daidai ba ne kuskure ne ƙwarai kuwa kuma yana yana nuna mana lokacin da shugaba jagora yake cikin damuwa yake cikin ɓacin rabe kamata kowane labari a dauko a ita mai ba abinda za ku iya warwarewa ku gyara ku gyara a can amma a zo a matsanta masa yana cikin fama da kaza a yi ta masa kaza wannan ba daidai wani shi yasa ka gana na aisha ta hana wannan bawan allan wannan abin da yake kala haddasa muhammad bin abi bakar kala haddasa umar ibn ali umar ibn ali um, daga ismail ibn abi khalid al-ahmasi al-bajali maulahum al daga amir sha'abi ya ce kana ibn umar idan hayya ibn ja'far ibn umar in zai gaida wato ‘ya'yan jafar ko dan jafar akwai abdullahi jafar yana da ɗa mai suna abdullahi to sai ce da shi assalamu alaika yabna ziljana haini kun gani daga mutuwar jafar in abdullahi um, uh, umar idan ya zo zai gaida ɗan jafar ɗin sai ce amincin allah ya tabbata gare ka ya kai ɗan gidan mai fuffuke guda biyu me ya faru riwaya ta zo lokacin da aka zo yaƙin mota ɗin shi hannayen da shi Ja'far hannayen da yake rike da tutar ko hannun da yake rike da tuta ɗaya tuta ɗaya takwabi kawai malam wani kafiri ya zo ya sare hannayen gaba ɗaya ya datse su kura to ba dole tuta ta faɗi ba kuma in tuta ta faɗi alama ne na cewa an samu rauni an daina ganin tutar su to da aka zo malam yana rike da tutar yana rike da takwabi wani kawai da ya zo ya sare hannu mai tutan ya sare hannu mai takwabar kar ma ya rike tutan kar ma ya rike takwabar kawai suka bar shi don gulmi mana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to shine Allah tabaraka wa ta'ala manzo Allah yake bada labari wannan hannaye guda biyu da aka sare na Jafar Allah ya mayar masa da su fuffuke a gidan aljanna yana yawo da su a sama ma'ana amma ba shi gidan aljanna kuma zai a kiyama za su zamanto fiffike a gare shi yana ainihin wato ba ni sunan shi yana kewayawa a gidan aljanna bayani ne na girmamawa na'am ja'faru tayyar eh me yasa aka ce ja'faru tayyar saboda sai ka rike a tarihi ya je yaƙi wata mota an sare mai hannayensa Allah ya girmama shi zai sa ya rinka tashi a gidan aljanna in kowa yana tafiya da ƙafa to shi zai rinka tashi kamar tsuntsu da wannan hannayen nasa guda biyu da aka wa mu je ƙarshen babin malam نعم قال حدثنا ابراهيم قال حدثنا سفيان عن اسماعيل عن قيس عن قيس بن ابي حازم قال سمعت خالد بن الوليد يقول لقد لقد لقد في يوم wannan bawan Allah Khalid ibn al-Walid kenan mun yi muku bayanin sa shine yake cewa a ranar yakin mu'uta dinnan da muke karantawa yace wallahi takuba guda tara ne suka kare a hannuna takobi tara sare wannan ya jefar ya sare wannan ya kare kaga an yi tanadi kenan an tafi ba a yaki sai an shirya ba ka ɗauki ɗan abin nan ɗinka ƙwaya ɗaya ka tafi shi ba ya ce fa ma baƙi ya fi yadi illa safiha yamaniya ba abin da ya saura a hannuna in ban da wani takwabi da aka yi wato wani takwabi mai faɗi na yaman shi ne kawai ya saura a hannuna du sun ƙare gaba ɗaya wannan yana ba mu labarin irin jarantar da ya yi a yaƙin mota kenan kwamanda khalid ibn al-walid na yi eh, da irin fitintinu a ce ya kashe takwabi guda tara a an yi murzu malam jarumai fa sun tafi jarumai sun tafi yanzu kam sai dai addu'a gafiya ta zo ana sallah asuba a wani masallaci duk suka gudu suka bar liman da ladan ladan din ma ya dan motsa ya aka yi da yaji ana gafiya ce gafiya ce tsaya duk masallaci guda fa rababababa ta shigo tana bin sahu malam kowa ya kama ya gudu kawai <laughs> aka kasa samu wanda zai take ta koyi bal da ita mu je mana Allah rama na ku na'am حدثني قيس قال سمعت خالد بن الوليد يقول لقد دق في يدي يوم يوم موتى تسعة تسعة أسياف وصبرت في يدي نصيحة لليمانية. شيك يعني إلو وانشان حديثا خالد بن الوليد يقول رانا رياك مؤتى wallahi tallahi takwabi tara ne ya yanke ya kutsure shine dukka dukka in qata'at takwabi tara ne ya ainihin yanke a hannuna ranar yaƙin mu'uta tis'atu asiyab wa sabarat fi yadi sahifatun li yamaniya abin da ya saura a hannuna shine wa sabarat fi yadi wani takwabi ne na yaman shine falam yankasa shine wa sabarat shi bai karye ba كما يدي فلا نعم قال حدثني عمران قال حدثني عمران بن ميسرة قال حدثنا محمد بن قديس عن حسين عن أعمد عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال أغمي على عبد الله بن سراها فجعلت أخته أمرة تبكي وجبلاه وكذا وكذا تؤدب عليه فقال هنا أصابه ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك لا إله إلا الله قال حدثنا قتيبة لا إله إلا الله قال حدثنا أفضل أو أفضل عن حسين عن سعدي عن النوان بن بشير قال أغني أغني على عبد الله بن رواحة بهذا فلما ماتت فلما ماتت لم تبكي عليه وأن الرواية daga annu'man bin bashir sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam yace ugmi ala abdullahi bin rawaha wannan abdullahi bin rawaha komanda da ya karbi tuta ko ya suma lokacin da aka sare shi a yakin mu'uta ya fadi ya suma faja'alat ukhtuhu amra tabki kafin ya gama mutuwa sai yar uwarsa wato tana kuka an ce ukhtuhu amra din ita ce mahaifiyar annuman bin bashir din rawi hadal hadith amma sai aka ce ukhtuhu tafki tana ta kuka kuka tana wajabala wannan kalma ce da da su suke faɗa a larabci wayyo Allah wa ya katanga ya bango ya wani yanzu wani yayi kaza irin wannan wa kaza wa kaza ya wani ya kaza ya kaza subhanallah tu'addidu alaihi tana ta irga kyawawan dabi'unsa shine wa kaza ya mai sallah ya mai sadaka ya mai ibada ya mai zumunci ya mai tausayi ya baban marayu ya mai kyakkyawan hali da mutane kasan an yi wannan muma a hausa muna yi a yi ta faɗa ana faɗan wasu abubuwa na kyawawan ɗabi'un mutum ko na makamancin wannan wannan akar makallawo ya su mane kafin ya mutu take masa wannan wallahi malam kawai sai Allah ya farkar da shi yana farkawa sai ya ce da shi ita wannan maƙulkili shay'an illa qila li anta kadhalik babu abun da kika faɗa a kaina ya mai tausayi ya mai sallah ya mai jin kai ya jarumi ya kaza duk kalmar da kika faɗa sai an tambaye ni mala'iku ce haka kake haka kake haka kake haka kake la ilaha illallah warai kuwa an nuna masa kafin ya mutu ba su ma ya farka ya ce wallahi an nuna mun na gani ka san haɗarin ka zo mutum ya mutu kana ta irga kaza ɗinsa kaza ɗinsa kaza kana kuka kana faɗa in ka yi ƙariya kuma shi zai gamu da azaba in ka yi ƙariya shi zai gamu da azaba a'a ba ana abin da ake nufi ba an ce kai kaza ba kaka kake shine a yau da zancen yake tambaya ne suke masu mala'ikun an ce kai kaza hakan kake malam ka duba yadda yadda yadda al'amura suke kaga wato dole harkar mutuwan nan sai mun yi taka tsasa. da ku kanka zaka jawo wani bala'i ka san haƙar ya ana yi in mutum ya mutu ah, ai wane mai kaza ne sai a fashe da kuka kuma baya yi wane mai zumunci ne kuma ƙarya ne bai da zumunci wallahi ko ba ka bane tsakani da Allah malam yanzu wani za ga ya mutu kai ka san mutumin banza ne kai ka sani in an zo wajen tazi a ce haba mala ai an rasa mutum ai an rasa mutum wane ai ne ban taba ganin mutum irinsa ba mutum ne mai kaza mai kaza kuma wallahi duk ƙarya ne baya yi wai dai a faɗi wani abu dai na yabo a gare shi dai a tafi ana yaɗawa kuma kai ka san shi ka san ba haka yake ba cikakken tasirin mara mutunci ne Allah dai ya kawo masa mutuwa Allah ya fi masa kore to gwanda a ce Allah ji kansa Allah ya fi maza amma yi ƙarya a ce mai kaza an ce mai zumunci ne ya mutu ma bai da kyakkyawan shiri da uwarsa ina zumuncin an ce mai zumunci ne ya mutu yana faɗa da 'yan uwansa da kaza baya zuwa wajensa ƴaƴansa ya hana su su yi alaka da 'yan uwansa kuma amma an ce mai zumunci ne wani abokinsa ya ce mai zumunci ne saboda kullum suna gaisawa a kasuwa an ce mai kaza ne yana fitina da iyayensa amma nan ya mutu an zo ana ta gaya mutane ƙarya to shine haɗarin ka je ka yanki magana ka faɗa kaza wannan kuma yana nuna mana walittakan wannan bawan Allah Abdullahi bin Rawaha Allah ya masa afuwa hadisi na ƙarshe shi ma cewa ugmiya ala Abdullahi ya suma Abdullahi bin Rawaha shine ugmiya falamma mata yayin da ya mutu kuma lam tabki alaihi ita wannan mai irga wannan abu kuma bata yi kuka ba ba dan komai ba ta ta san hadarin kukan ai idan mutum aka yi masa kukan riwaya ta zo in an maka kukan to sai an zo an tambaye ka akan kukan da ake maka warai kuwa duk wanda aka yi masa kukan mutuwa wallahi sai an yi mai tambaye akan kukan mutuwan da aka yi masa wasu malamai ne suka ce a to sai dai in shi yayi wasiya yace a yi masa saboda wala taziru waziratun wizra ukhra wasu kuma suka ce a'a in bai hana ba tun da shi musulmi ne ya kamata a gidansa ya hana ya ce in na mutu kar a kuka idan na mutu kar a kuka ana yin wasiya to tun da ka san kana da iyalai mai sai ka gaya musu kar su ima to duk wanda ya wannan kukan shi kuma to shi zai ɗauki nauyin azaba amma in baka hana ba to kuma kamashin yana kanka saboda ai ka ga abin da baka so ai ka ce kar a yi a gidan ko kowane mai gida ba yana hana abin da baya so ba a rayuwa to me yasa baka ce musu baka son in ka mutu a yi ma kuka ba haka wasu malamai suka faɗa so kukan mutuwa jahiliya ne ihu kenan nake faɗa kwakwazo wayyo Allah mun shiga uku wane ne wane ne wannan ba daidai bane kuskure ne sannan kuma akwai kuskuren da mutane suke shi ma na ƙarshe su ba kukan ake yi ba sai a zo a zauna bayan an yi mutuwa a zo a shimfida taburma a zaman makoki kuma ana gulman wasu ana zaman karɓan ta'aziyya to kuma ya zama daba na zagin mutane idan wani alaji ya zo mai ɗan riga mai kyau ya ce yana tashi sai ka san wannan ai ai yanzu ai ai su ne manyan ai ɗan iskan kenan waɗannan in sun kawo kaya ba sa sauƙaƙa mutane wane ai ai wane ya tara kai wa rabu da magana wane yanzu nake gani ai wane shine kaza yana da kaza yana da kaza duk a wurin mutuwa ko a kira makoci a zaga cikin makotan mamacin haka dai zaman makoki ya zama zaman gulma kaga suna shewa ana waya ana chatting ana wasa da dariya kai ba za ka in ka zo wucewa kai ka dauka wallahi daurin aure ne ake yi ka lura da fuskan mutane da yawa yanzu idan an yi mutuwa galiban a wurin zaman makoki daba-daba matasa ga dabarsu ana hira ana ta wani ya cire hula an kawo abinci ana ci wancan kuma ana hira wasu yan abuna an kawo jaridu ana ta karantawa kai ka ce ba mutuwa kai ba ga zaman bid'a ga sabawa Allah dan bid'a ne wannan zaman shubudi da ake yi da canopies da ake kafawa bayan an mutu zaman hira zaman labari a hana mutane zuwa kasuwa a hana su zuwa bukatunsu an ɗauka wannan ɗin zai taimaki mamacin ne ba zai taimake shi da komai ba abinda shari'a ta ce idan an yi mutuwa in an yi mutuwa an mutu shi kenan a yi ta'aziyya a gaya wa mamata su yi haƙuri eh, wannan dangin mamaci su yi haƙuri kowa ya tafi harkarsa zamanka a wannan makokin ba zai dawo da ransa ba kuma zaman makokin da kuke ba zai ƙara masa rahama a ƙabarinsa ba kuma ba zai kai mai lada ba kuma annabi bai yi ba kuma bai sai a yi ba bal ma ya hana amma al'adar mu kusan ka iya cewa ba za a iya dainawa ba sai dai abinda Allah ya sai dai nan gaba in mu da jikokin mu sun zo amma zaman makoki yanzu ya zama abin alfahari a cika titi a toshe hanya a hayo rumfuna a ajiye wani mamacin ma talaka ne miskini sai an dako abinci dole a gidan in za ta yi wani ba zai tafi ba an sallah azahar yana jiran a kawo dafa dukan da ake rabawa masu zaman makoki a ta siyo ledodin fiya wata ana rabawa duk daga cikin kudin mamaci ko kuma dan mamaci ko na abu a ɗora musu nauyi a tara mata a gida su zauna su yi dirshen kai ka ce tausayi ne su jira abinci su ci a kassara su akwai gidan da aka yi mutuwa wallahi na san mutumin da aka mutu babu babu kwanin shinkafa guda ɗaya amma dangi sun zo ‘yan uwa sun zo daga wani gari an zauna a gida mai kwando wacce ta zo ta tafi yarinya ɗaya in ta taho daga sai ta taho da ‘ya'yanta guda hudu saboda kawunta ya mutu da ‘ya'ya hudu wancan mata taho da ‘ya'ya biyar wancan kakarsa ta taho duk an ko gurin zama babu yaya aka yi sai da lokacin cin abinci ya zo ana ta kame kame bashin buhun shinkafa aka karbo a makota bashi aka yi bashi saboda 'ya'yan ma ba su da ƙarfin da za su iya sayan bashi wallahi shinkafan nan buhu guda akan makalla mata suka zazzage ta akwai yan girki su kuma sun iya sai daure ana ɗaure ƙugu an an an fito za a dafa shinkafa aka wanke ta tas buhu guda aka ɗora itace fa ya za a yi shi ma aka nemo ce aka dafa kayan miya ya za a yi to wani ka bada kuɗin kayan miya ni wallahi ba da kuɗi kaza kaza an ɗora musu wahala haka aka dafa abincin nan suka cinye buhun nan tas kofar gida sai fitowa ake da shi ana a ƙaro a ƙaro a ƙaro A ba jama'a manzo Allah cewa wannan Ja'far ɗin da ya rasu a hadisi zamu zo mu karanta cewa isna li ali Ja'farin ta'ama fa innahum atahum ma yushghiluhum ku yi abinci ku aika gidan Ja'far da aka yi masa mutuwa saboda yau mutuwa ta zo musu da ta shagaltar da su idan an yi mutuwa makota abinci ake dafawa a kai gidan mamata dan a takaita musu wahala da zafin mutuwa yau kuma zuwa muke mu dirshe a gidan mamatan mu cinye musu abincinsu eh? eh da haka ake in a kauye, amma yanzu malam yanayi ya canja da a kauye idan an yi mutuwa har birnin ma sai ga ana dafo abinci ana kawo yanzu ko in babanka ya mutu ko mamanka ta mutu ba wanda zai kawo ma ko kwanan shinkafa daya in ka ci sa wani abokin babanku bayan kwana uku ya zo gaishe ku ya zo muku da ɗan rabin buhun shinkafa ne ya ce ga wannan an rage wahala wata ɗaya kun shiga uku wani yaro uban sai ya rasu miskini ne uban ya zo ya same ni ya ce malam yanzu muka san an yi mutuwa fa na ce me ya faru ya ce wallahi da alhaji yana zaune ɗin nan ba mu san ci ba mu san sha ba mu san wahala ba amma yanzu ya mutu ya bar mana ƴaƴa ɗan gidan ne fa yaro ne matashi ya ce wallahi malam ina so in tafi in je harkokina na gagara iyayena suna jira in kawo musu yara ƙanana kuɗin makaranta wane ne wane ne malam ban da sana'a ban da aiki na rasa inda zan yi na yi ta bin abokanan babana ina roƙon su taimaka mana roƙon ya yi yawa wallahi tallahi duka duka mutuwar mutum bai fi wata ɗaya ba ya zo ya jibga mu wannan na rasa ma ni ne zan ce masa ba kaga mutuwa kenan to bayan wannan aka na makalla ba a taimaka musu ba kuma a zo a zauna kwana uku hudu har wani sadaka bakwai sai an sa sun nemo da na arba'in da na waye jama'a wannan abun gaba ɗayansa ba addini ba ne duk wanda aka yi masa mutuwa ya gaya mutane jama'a mun sallame ku Allah muku albarka a yi wa alhaji addu'a kowa ya tafi kasuwarsa ka dan samu sauki kai da ya zama maka larura kana gida duk wanda ya zo ka fito ku yi sallama kuna gaisawa ka abin in ka gana maka ajiye yar tabarma guda ɗaya da an za ce za ka iya tafiya haka maka la za ka iya tafiya na sauƙe maka wallahi ya fi sauƙi wani ma'aikacin gwamnati ne makoci ne idan bai je aiki ba wurinsu sai an bashi shi kwairi amma yana jin nauyin ya tashi ya tafi gurin aikin saboda makocinsa ya mutu za su zage shi shi bai da tausayi wani kasuwa yake zuwa sai ya fita kasuwar ne ya buge-buge ya nemo abin da zai ciyar da iyalinsa ba abinci a gidansa ba abinci a gidan mamacin amma al'ada ta sa sai an yi zaman makoki so dole ya zauna bai nemo abincin ba ransa yana cikin damuwa sannan kuma su ma gidan mamacin sai sun nemo abincin da za su ciyar da shi jama'a me yasa ba za mu sauƙaƙa kanmu ba me yasa ba za mu sauƙaƙa kanmu ba so da Allah mu yi kokari mu gyara duk yanzu ba gashi an gaya muku duk an yi mutuwa ba kun ji wanda aka ce an yi zaman makoki kun ji babu a yi haƙuri na san wannan wani abu ne da mun riga mun saba da shi ba yanda za a yi kowaye kai in dai a nan ƙasar hausa ne kowaye kai sai ka yi da gaske kuma ko malami ko ja kowaye saboda ai ba kai kaɗai ba ne in kai kaɗai ne za ka iya amma kana da uba kana da babbannin ko ka ce kara babban ka zai zo ya zauna za ka kore shi ne akwai dangin mahaifiyarka ka kore su ya zaka yi su sai sun zauna in kuma ka tafi wani dan uwa ce to yanzu malam ya za a yance zama makokin nan kuma yanzu mutum baban ya mutu in ka tafi kuma yan uwa su zage ka ce ai baya tausayin ubansa kaga tafiya ma yayi yaya za ka yi dole ka zo ka zauna a kofar gida kai ma ka hada tare da yan zaman makokin amma dai abin da muke so a rage in ana shimfiɗa tabarma guda goma to da Allah an yi ku shimfiɗa kwaya uku kawai in mutum ya zo ya rasa wurin zama a ce ai ba komai kawai je ta abinka in ana hayo rumfuna canopies guda biyar ku ɗauko guda ɗaya ta isa ita ma yau gobe ku cire ta da safe an zo za a zauna ku ci ai jama'a shi kenan a cire taburmar ɗauki taburmar ake kowa ya zo za a tsaya ne kowa tafiya zai mu gyara kuma mu yi wasiya kada a yi mana wannan Allah gyara halinmu Allah ya sa mu cika da imani Allah sa aljanna mu mu Allah ya ji kan mahaifanmu da malamanmu وبهذا القدر كفاية وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك نعم